من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Baik, orang solusi. Insya Allah, Allah berkata, kamar yadda muka samu abubuwan da ya rashin wannan wata mai albarka suka haɗu wannan masallacin shek an bauta mamu guri Allah ya zama shi ba domin biki na alƙur'ani da ke yau ma wannan yammacin na ashirin da bakwai ga wata ramadan shekarar kuma cikin da hijira ma'aikatan makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya daga rihun da arba'in da shidda wanda ya faɗa da yammacin ishirin da bakwai ga wata uku miladiya dubu da ishirin da biyar insha Allah ta bara ko ta'ala kuma yana muka ba kowane yammaci da shirin da yau ma za mu saka yafi mu na yau akan wanda ya gabata jiya mun buɗe sabuwar sura babbar suratul talaki sura ko suratul nisa'i sura sura mata wadda an aka wancan babba kuma mun tafi karatu a cikin ta mu ambaci Allah mara kuɗi zai biya mu sai an tafi da da mabiyan har zuwa ranar tashar kiyama in za su kashi su zaje mata suna fitar da yadda su kuma su ji tsoron Allah in suka kashe su kada su kada su daga haka ɗakunan su kuma kada su koma ta su da sai ta in ma ta su yi ta'addanci su zo da amfani na mabiyan an bari amfani sannan kamar zage-zage da arashi arashi ga uwar miji ana yi tarsu wani hajji na su gira da wani Allah ya ce ce ka wani ba wannan bayanan da Allah ya yi ya kuci Allah ya ce waɗanda ya iyakanta da bayan ba Allah ya ce mai yadda aka rubuta da duk shi da ke ke tara ya kuci Allah hakika ba ka da zalama rabban rabban saboda ya yi kararo da bincika ya yi kararo da al'amara Allah shi ya amince rama ma Allah bai da Allah bai amma shi ba rama Allah yana kawo da sunan duniya da kuma da ya to haka sura ta ci gaba da bayani an mutu kai inda Allah ya rubuta cikin sarki don mutumin da ya ji tsoron Allah Allah zai masu masa mafita in doci na yadda Allah bai tsanya mai ruwa inda ruwa da Allah bai tsanya kawar da damuwa ne ya kawo shi sauki tunanin da ya koma noma yace kuma ba wai sauƙi a zanen mai tsatu ya arzuta shi da baya so an ce yi ba Allah ya ce tare da yaro, duk mutumin da ya dogara da Allah Allah bai shi kai Allah ya ce shi da dukkan abin da yake damuwar babu Allah ma amma Allah ya ce shi da duk abin da ke damuwar malaka amma a sani والأمر بالأسباب لا ينافي التوكل الفاني لحن يريد أن لا يكون من أول أن ما يكذبنا كلمة فيعرف دونك بل قول التوكل لأن شيما وغيرها يستطيع أن يكون التوكل طب وشيما يكون مجيد شيء جدا عن الله يقول أنكم تتوكلون على ذلك حتى توكلوا لا يلزمهم فوائد ردوك بما وتوبوا بما أضافوا دوغارك الله كثير جاي كما دوغارك الله ده الله يعلم أضافوا شو في دول تاي دول تاي ده يجري بس زي ما قال كده إيش يوعي ده إيش بيتلاعب ما يكون يا شلون أبين ده كانوا جيا أما في دوغارك الله إذا شوية كلام أولي يكون شوية من دبوبي wani ya kasance ruwa haka a da mai cikin ya dawo kankai da dawo rubuta. kuma ba za ku na irin wannan dogaro da dogara da Allah ko hanyoyi da Allah ya shi amma Allah ya bayar mun da kamar yadda ya tsaya Wani yana gwada mana Allah yana fiye da bayan suna kiza kiza na neman Allah Allah yana ce da bayan suna da kiza na neman yarda su Allah yana so ya bayan su lafiya kira wajen neman lafiya bayan tashi halarta sallolin jan ayyukan alkhairi wa'azoji kanyon da gajeriyu haka Allah ya yi kudu ya bawa duk rayuwarsa ta ba da kwani da shi da in ma gyaran duniya ya shigo gyaran lafiya amma Umar bin Khattab ya ce ni ina kamar أكره على الرجل أصاب على kuma ina kama in ga mutum ba wai yana tsiya bai yi gona ba bai yi ma'aikata ba bai yi masana'anta ba ya ce wallahi kai bai cikin da sun ba kai ran baki da masu wajen ki na aiki rayu ko aiki rayu na ya ce ya zama lafin tunziru ta hawa la nan. saboda ita sama ba ta ruwan zinariya ba ta ruwan hannu kudin da ruwa ne da su ne wani shi kama yake kama da su ne mai kama shi yake kama kowa samu da kirbar da yake shi dan kada mu ce ya dogara da Allah ya kuma masallaci na rafa'ana wa makana ne rafa'ana wa makana ya ce dubu talatin idan sallah azbani sai ka koyar da sana'a ta shi wanda ya dogara ga Allah ya arzuta shi akan wannan sana'a shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wa man ya tawakkal ala Allah wa huwa hasbu Allah mai shi sai inna Allah ghalibu amri madaukakin sarki mai zartar da umarnin sa ne mai zartar da amarin sa da fi jami'i karki cikin dukkan al'amarin bayan kuma Allah maraukakin sarki ce kada bi Allah lahu bi kulli shay'in Ko kowane ya abu an sanya mai ajalin da zai faru yadda zai faru da hanyar da zai faru akwai abin da ke samar da tsada bai aure in ba kai aure ba magana a cikin gari ka da tsada ba su tsada haka Allah ya sanya mu kowane abu hanya da kima ta hanyar za a yi tabakkuli za a yan ruwa aya tana kira aya tana kira zuwa ga a dogara da Allah a ji tsoron Allah a hanyoyi da Allah mara rufin sarki shi a gaba sai Allah mara rufin sarki ya ce a kan wannan wallahi ya'isna min al-mahid min nisa'ikum ارتبتم فعدتهم فعدتهم yace wallahi iya isa minar arba'i ma san ba su ta tsammani game da komawa su yi aiki min da ta yi cikin matan musulmai irin tafiye kun samu kokanto game a hukunci yadda su Allah ya ce ga hukunci bai zan da salata da su wata uku ne don mace da ce shekaru da suka kai imani ɗau haila ya ɗauke mai shekara hamsin zuwa saboda girma Allah ya ce ɗan mata na duk da haila ta haila za mu da kake yi amma yanzu ta kai wasu shekaru waɗanda irin ta ba ta haihuwa ta haila da ya tsaro. Ba Allah ya ce ɗan ta fi wa wani yi Wannan shi ne aka amfani da shi wajen cikin da ba ka gani da samun ba a yanka masa wata rukun kare shi ta kare ko a yanka masa kwana talatin talatin su ruku ko kuma a yi masa garuwa na shi wata ya tsaya ya mutu wata ya tsaya ya mutu wata ya tsaya ya mutu ko da kuwa talatin ba a yi ne su da su ba ita gama su irin ta don haka nan macen da haya ya ɗauke ko sakin da an ka yi haka zai faru Allah ya ce amma wallahi lam yakin waɗanda su ko su sa haila ba saboda yaranci su ma wata uku ba a yanka an aure yarinya ba su da ba a haila sai Allah ya kawo jarraba aure da ya musu tsakanin da wanda aka dama musu ko ba fara ga yana Allah ya ce alƙalai ya kai magana da su ya samu tsawa ba su ke ce wa a rufe tsarin rai nan waɗannan mata ya saba ma yadda wannan gaba da za ta zo nan Allah ya ce wa ulatul ahmad ma abu da cika kasu kuma ajalun da ajalun da za a yanka musu na gama idda أي يضعن حمله سؤال جديد بس لا أتفكر جسدي بعد جمع الداعية وتأثر جسدي أنا تفكير الدولي بعد جمع الدكتور بعد المريض حتى ما يتم تفكير الدكتور يبقى أنت بجدي إذا ما بعد جمع الدكتور أنت بجدي إذا لم تفكير من النار تعالي kuma ni'imar Allah ba da kusin sarki saboda kawai ba a fara da da mahaifi ne saboda cuɗanyar nasba da nasba ko da ana makabarta ana turuɗar mijinta kare a dawo ta haifi ɗan nan ko ne ko ta aji cikin nan shi ke nan in ta aji cikin ta halitta shi ke nan wani imar da kusin sarki ya ɗauke maka garurar dogon zama ba ka aure a iya aure amma ba za a da ita ba sai jini ana adalta sai ni san haihuwa ya ɗauke amma sai akwai bukata daga tashin nan da ta haihu ana iya yin akwai wani bukata sai aure amma baya kwanciya da ita sai ta samu kai shi ne Allah ya ce bana Allah ya ce wannan su ne mutum da Allah ya tsero yana son baya, kan su sun bai su fahimci su Allah ya ce wa mai fi Allah don mutumin da ya ci tsoron Allah ya fi al'amari kowa ya ne yana da cikin umu ba a dan birni ba ɗan kawo ba a dan siyasa ba ɗan kawo ba mai yayi ba mai. ba mai ki ba mai wa man da Allah duk wanda ya ci tsoron Allah tsoron Allah kuma ne karkar da mulki mulki da kanuwa da hannun da wanda ya daure haka na Allah ya ce daga Allah rumin amrin yusra Allah zai sanya mu cikin al'amarin da ya samu kaga wannan wata faɗaikarwa ce Allah ya ce mara wasu sarki ga mutum ya ji tsoron Allah ya ce lissa haka an batun taɓawa ya kashe wata rubuce rubuce kaga in mutum ya tafi mace in bai sa tsoron Allah ba yana da zafi da shi kai kawo sabuwar murya. Ita ko damuwa tana ganin mijin da ya yi mata ƙarin haliyar da ke da wala ɗanta yana iya ɗaukar su ce bari ka bari ka da ni da yau da wani gida da ko jana na matakin da ba a kai idan da ya kawo doka ya ce a kada ku yi da su daga ɗakunan su kada su yi daga waɗannan ɗakunan ƙarshe ya ja hankali cewa don mutumin da ya ji tsoron Allah ya fito ka Allah Allah zai sanya mutum nan in kai aure ka zauna a ɗakin ta Allah ya rayuwa da sani ya wani tsarin nan da kasala ya bawo ya bawo ya gire ya kai cikin kuma Allah ya kai zama da kuma mijin na iya ji tsoron Allah ya bar mai rayuwa ɗan kwano ka kaɗan sai da biyo layi wani suna kira alkhairi ne na ɗaya ne yi kawai sai ya ya dawo ya yi ya ya da sai ya aika ayyukan rubutuwa an yi tawari an ba uwaye ba bai ba sai ya ba kowa a nan ma har ka yadda ga Allah ya ce a tsoro Allah saboda ni saboda kada ta su koyi abin da Allah ya saka shi ciki ki ta an ce da ciki da sibari ne saboda tsoro kada ya ga ni da ne da duk da ciki ko wani aika aika Allah ya ci tsoro Allah mutum ya ci tsoro Allah ya hankure biyo ga Allah Allah bai sani ba mace tana iya kai kai kai da ba bai sani ba kace kai kai ta da wai kuma alhali da ta ba sa da duk Allah ta yi wannan da hukunce hukunce da rayuwa ta karshe a shi ɗan ya tsawa ta mata wani abu zo ta mun gari na sai Allah ya faɗaikar da cewa in an ji tsoron Allah an bi dokar shi ta yi gane wani zai mutu karanta mu wani ya zo ne Abdullahi ya abu Allah ya shirya da shi babbar sahabi nan ba da bi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce yawan Abbas ya kai na Abbas ini adalah keimbrasi talaqan ta cuma kata ta ta kata? Atau dengan ta ta hatta zanantu annahu raduha ilayhi mai ba ka labari yang wallahi ya shi ya ɗauki lokaci ya ya ya kai irin wanda hukunci

وبارك ابن عمران كان الله تكون مجال تشين كلمة ولا كان ما الله kuma sannan matar ta kare nan ka kai ta kare tsoron Allah da Allah ya sanya so da ya mutanen da ka fara zuwa ba su zai biyu rina ya miki zai biyu ya ka zata da uban ka a hin da yawa ka uku sai dai ya biya da ka ci kuma sai a kai yawa wurin malumman in an samu hukunci wurin malumman suna sai a koma wani malumi sai an koma wani malumi biya ba ta sai a koma wani shehar sai shekara da ta wuce wani bawa Allah ya tafi ba su mutu yan ne wani mutum mutumin kawai ga yana da alaƙa ne sai ki Allah ya tsoro biya da dubu shi ne da ma bai wani kuma ta kai iya kwanta a gida ya tafi ka kuma ya ce an haji da ne kana kuma su kare ka wanda ba da muka sha ɗiba ta ce na ya sai ku ci wani ishawa kai ne ishawa ya lafi ya ce su ta je ka je ba Allah ya ajiye za da yi shi ne a wura ma ma ta ɗan kuma da shi kuma ya kai da guri da ya ji ma ba ya ni su ko kai kan ne ya ce abin da ni ai kai ka sai a da ni da kai na ai Allah ya ce ai ina gani na na daga can an gaba ya ce amma ni ce sun na shara ban kuɗi kai na amma dole na san ni to ina shara ne ya to haram aure ka aure da wannan da shi da aure da yi mutum na kai kuma in ka koma mai da ta ya ce shi ke Allah ya kawai in Allah da zan koma mai da shi abin nan kai ya ce ai ga lokacin shara da ya ce ana nan ko muna da sai wata rana ba an da zai biyu yace ni ne mutum ya gare a a na san shi kamar ni wa ciki na wannan yace ne shi na yake ga da dubu ne a wannan wannan sai da kuma wannan mutumin buwar jiki amma kenan ya yi bin Allah da takawa kira ya yi da ya yi a yau, rayuwa. Zama da ɗan washi na hikimar Allah in ya faɗi kuce hukunce ga sai ce wa ya ta illa duk mutumin da ji tsoron Allah ya ga Allah rubin arziki yi tsoron Allah ko ya ce da ba ta yi kayan da shari'a sai ka ji daga bayan kayan da ya ko ya zai koma ma mata ka ci wanda abubuwan da suka faru tsakanin da suna da su hawa zuciya ɗaya ba ta ɗauki na ta zai ne. sauran su haka ne na jirgin wannan kake na mai shi ga iya aure ai ya ba a wani ba to amma in ba da tsoron Allah ba sai a yi ta yaro to ana da kan malamai ba a sa ma firna mu ga ba ha kuma mu yi da shi ba dan Allah ya ce zalika amrullahi anzalika amrullahi anzalahu ilaykum wa man yattaqi الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له ذلك امر الله وانا ما قلت لك كذلك هو حكم الله تعالى وشرعه الحكيم تشريع التوسع قبل ان ينزع عشرين دار انزله اليكم ايها المؤمنون لتعتدوا الا يتوسع دور الشريعه كم فوق اي وقت بيتعب الشرايع ولتعملوا بمقتضاها تؤمن في اي الادله ولا الشريعه تكون تعقل الا يجري تلك الحكم ومن يتق الله فهو مؤمن به سوره الله شيء امره to Allah ya ku sarki zai yi masa wata kara yukaffir anhu sayyi'ati zai tanka ya masa zunuba tsoron Allah yana samu mutu Allah kanka ya masa zunubai masu yawa kuma wani za a kula da ajiyar wata kuma jinni kare ba za da kyakkyawan sakamako shi ne kare ya ce karrarar sakawa لإلمه سبحانه وتعالى أن النساء ناقصات فقد وهي yace Allah ya nana da duk inda ya magana ya ji tsoron Allah wanda zai ji tsoron Allah yana da yace saboda Allah ya san mata mutane ne waɗanda a da raunin hankali da addini fala yasbiru ala umurihin illa ahadus sakawa ba wanda ke hakuri a kan al'amuran ba ba yadda kuke da ta tsoron Allah duba da kake buwa ki biyo karama mutu sai ka ta gudu amma in ka tsoron Allah shi kai ba ma da ruwa na kuskure ta magani wannan karkatar sata magani wautar sata ga raunin da duka kai kama da yau kama da sai a zauna lafiya dama ƙwarya mutum biyu da ta. don Allah ya kanya ma mai titi wanga yana jirgi wanga mai rika ba kuma ba a titi wato haka nan zama su cewa mutum zai ta kirki ne ya zauna da mutum da yake mai yau ina kokari gare ka ta kirki ta ce ta ka in ba wani ba ta da mara ta kirki kake yana da shi mai kirki ta da an zama kai zuciya gare a ta yi cikin nan naka ya gwada alama kai mutumin ciki na an gane ka da wani da saba rabuwa ma an gane ka da wani ba a taɓa sai su kwaya tsakanin su a cikin ma'amuni za ka yan uwa Allah ya ce wanda bai ji tsoron Allah ba da cikin zan biyu ka fi an sai ya haɗi wa yi ko zai ƙozin launin da adara kuma ya girma malada a gare shi yana shi na ta za ta shi su shiga aljanna maɗaukaki ya gobe Allah ta amince samu da haƙuri kyakkyawa da za a ce ka za a zama sanadiyar mu samu shiga a cikin sai Allah ya ce mata na أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تقربوا aka gama kirgarta ko ko yana nan duk da haina ɗaukewa daidai kiko shi ya ya ya kirgarta ita kuma nan malum da su suka bi kirgarta za ta canza daga kirgar wannan ba a samu sanadiyya ka tamamma da sassa ba ta bargini ciki na menene mahaifa ce ku, Allah ba ba'ala ana ba yawan samu misali shi ma'al ba. ba ta san dalili sai wannan ba ta za zama a tsawon kasara ba nukan da ciki yake yi a haife shi wannan da yadda da wata saboda ba a dalili yadda al'adar ta kai sai ka ce ba ko ba wani dalili ba shayarwa a kai ba ba wani abu ba ko da ka al'adar da ta jin sai kuma wannan ba zama a tsawon lokaci har sai al'adar da ya dawo in bai dawo da kuma sai ta yi dora kada zaure in ta yi ta tabbatar da in ciki na ya ta haihuwa to ba ga mai ba don haka malum ba su kaci sai ta yi wata za ta shekara ba za ta yi nan sannan kai wannan shi na malum ma bai dora ta yi alwara ne ba Allah ta tsaro ne ta amma dai malumin mu da malikiya ta yi don ka nan yanzu an yi maganar masu irka an yi magana mai yadda ta haila watanni Allah ya yi ta zauna wata uku haila uku ko ta biyu wani ta ɗauka in an sake da bayan ta ta yi al'ada ta ga ƙarfi to yanzu wannan ƙarfin guda ya zama fa'au in ta ga na biyu ka ga uku na uku ƙarfi na uku shi ke na tsarin in ko da haila take yi to yanzu wannan haila da aka sake ta bayan shi ba ku yi sani da idan ya mu ya sai kaga al'ada ku in kaga al'ada ku sannan ne suka suka wuce sannan za ka yi amma inda tsarki take yi to shikenan wannan tsarkin da ka fara da shi ne Allah ya ce wato suna masu kanta haila to wannan tsarkin da ka aka sace da ciki ne za ka dauke shi ɗaya, in wani ya zo ka ce biyu ko ya zo ka ce shikenan kuma ka gaba ka gaba ai magana da wanda take shi ita kuma tsohuwa ce ba ta gani a al'ada aka ci wata an yi magana ga yarin da ta fara al'ada ba su zala gaba ita ma wata an yi magana da mace mai ciki ita kuma wata watannin haihuwar cikin da rasa kan ɗaya ranar da ka gaba ya ya yi rita ko ya zama malum masu yi maganganu amma magana wasu ne ta yi alƙur'ani sun ce ka asabi ya da wani da aka yi idan an zake da kawai sai gashi miji yaro suka ce za ta yi ita da mudda mafi tsawo in wata hudu da kwana goma suka yi tsawo su in ko a'a an ciki ya hito bai da dogara da shi amma mafi riga ya ci har suna ya fi ciki cikin a aje cikin nan gai da Allah ya ambata shi a karon kashi yadda wannan muri ba da muka yi bayani da kuma abin da aka ambata ne da cikin malumin ba kuma ci duk da haila ya kawo da titi bai ba a san na ta kai shekarun ɗauki wani ko kuma ga ko ya gaji ba sai ba shayar su abu ba komi ba shi na aka ce yanzu a bari sai an tsere da kanto saboda ni saboda tsaron nan ba kada a samu garwayar yi a gidan wani da gidan wani a matsala sa wani ya gado wanda bai hana sai ya haramta ma wani gado da bai hana haramta shi na Allah ya ce an gama wannan sai magana da su zama in mace aka sake ka in ba barci aka yi masa sai ki uku cikakku an sake ka an sake an sake ka an sake an sake ka ko kuma an gama masa idan ba kana kalma ku za a kan da ke daga daya idan aka kai maka barci ba ga dakin zama ba da ciyarwa amma idan an sake suna da ciki wa ai maka saki uku كويتا مولا نقول لك كيتا دا باي دا با ما دون ما جيا دي حاجه دي فاشي انت هاي شتي في اي مكان كان الله زي كان مسكين برا شي لي الله يجي اكثر من هاي السكان دوما دا سؤالين لو كنت لو شنو اللي بيجي من ربنا ولا الله يجي يرحم قالوا ما كنت شي مان ما جيتي اكو شي ني انا دا دايتي دي دايتي ني برا ما كنت انا دايتي دي وسمعوا ما كنت يا لا لا الى بالي ba wani annabi ne hukunta ɗakin nan suka da aka ci kasa gidan wani abu da domin suna wani laki guda yadda ta kusa ne wani sabba da sha'a ya dawo ta shigo wance da ta sun kai da ni a kan ni ka tambayi ce na mace wani ya wani ka samu wanda ka shaida gobe da bayan Allah kan ya haɗa mutane to gaya yanzu dama shi ne aka bukata sai aka ce yi da in aiki ta kafi ku zauna da su a inda kuke da wani wala ba wai da ba ne ka fita ka bar masa daki ko ka bar masa gida amma kuma nan ma ta ce ku tayar da bar masa gida to kenan hikimar da Allah ya ce an kore abin da aka so kana ganin ta kai wanzan ka tabbata ne kai kasan din da kai ga nan din da kai to kai kare da ba sai ba an yi wake-wake za ba ce da su da kashe murya da sauran ko Allah na gyara masa da jawo masa matsacciyar ciyar da zawo gari shi ne Allah ya ce zaunar da su a inda kuke wala ta zaɓi da kada ku kuntu samu su bisu zai ko alayhi da domin kuntu samu kasta sauye masa ciyarwa kasta canza masa ɗaki saboda ta ji kunci kamar shirin cikin hukun hawa da Allah ya ce kasta ya ka ki wallahi ka an laifin da kan ba wurin zama a cikin karka yi yake zai yi kwaye da sun kunta ta su su su yi ba ka guri Allah ya ce kada ku kada kun da ta maka ci maka kada ci wata maka hararin da kada tauye maka abinci kada tauye maka kayan wanki amma da sharafi in wanda take da take da zai ne ko kuma wanda aka take sai kana da ciki mai rajai ko mace mai ciki ita adda wannan hukuncin a ba ta zama wanda aka yi mabarci na haka ba ta da aikin a zaunar da ita ba ta na aikin shi maka saboda abin da aka bukata ya riga ta ku ya yi ko ta zauna ba ku alaƙa na yi sun da dawo shi Allah ba ku ci sarki ya wani kunna da har mai isu zama abuta cika kare ba su ko alayhi na haka ya ba a amsa har sai shi ajiye cika kansu fa in arda ana in suka aiki suka shayar muku fa'atuhun da wujurahun ba su da kaya asalin shari'a ita kan cewa to ga dan ni ka gani da ba ka yi ni da aure da ka da kai kare ke bar kani na da dan ka ni da yace don Allah wanda ya hawo tauki ne a to a shi wallahi ba ni da ka ba da dun ba da ni da zaka zaka zaka zani kai da abin da ko da yake nuna wahala yake kana ka da ni ba don haka in ji a da bai aure to nan haka ce ya halatta ya neme ka sauro ku yi za ta shayar ya biya ta haƙƙin shi ne Allah ya ce fa in arzana lakum fa atu hunna ujurakum in suka shayar mu ku ba su ji ba saboda yanzu Allah bai dora musu lokaci shayar kai fa inda aka yawo ta cikin gari yace ku ba da yiwuwar ta aka fito mace mai shayarwa duk wanda aka kawo na ya yarda كانوا كما عمل موسى عليه الصلاة والسلام كده إلى الإكرام بنو إسرائيل أنت أنت إكرام موسى الذي وحرمنا عليه المراجع من قبل محرم تابعنا عشان نقول كل شيء في أكبانه أتابعوا أنا أكبر شيء كويس شيء نه أتابعوا من يعمل دوت أتابعوا كربان دوة كي تفوكا وإير نام حكومة تناشيل تشايع أما فرجنا الله يسأكم تنم ba matar ka bace ta yi maka bacci ba su da alaƙa amma ɗan da ya sani alaƙa tsakani wa a kan yi rubai na kun bi ma a ruwa rika shawara a tsakanin su ga abin da aka sani da shirya Allah ya yi wa ta afar ku ni ku ka talauta ka gabata da abin bata to ya yi wa lalace ka saka turji lahu tura wata boye Allah kuma ya yi ka fitu da wani bai da bai da ɗan da ka ayyuka Allah ya yi wasu suna iya ɗaukar hankali da duk takun musulunci da ce bari yi gaba da abin ba ne ai da ai da ai da ba na ce na dubu an Allah ba ɗauki sarki ce in ko an samu akwai abin basuwa to nan kuma ya danganta Allah ya ce a gaba liyu fi sa'atin min sa'atin min سعته نعم ومن قدر عليه رزقه فلينفق نعم فلينفق مما آتاه الله نعم. لا يكلف الله نفسا subhanahu wa ta'ala ya ce ne yau duk zu sa'atin min sa'ati ma'abuci yalwa ya ciyar gurgudan yalwa ta Allah haka ce nan ga bayanin li qadari in fa'ala ana ta a bayyana mana gurgudun abin da ya kamata shayar a kasance ai ne yau duk zauji ala zawjati ma la wala bin kayyid wannan miji da aka haifar mai ciyar da matan nan cikin shayar da ni da sai mata tufani da sai mata tukawai da sai mata iyalai kayan lalura a ciyar ba ko mu wanki dai ne Allah lura da ba da abincin matan nan da ba wanda suke ba don goyo yana yawan lalata tufani nan ta kuma ya nan yawan yana da tufani za da rage maka kunci da rai Allah ya ce cikin wannan amma kuma wanda Allah ya wayewa ya ƙara yalwa tawa ya gwada ma matan nan kai shi an zarfi nan ta aibata goma sha a cikin na'adi ta ce wato wannan miji ya shayar da wannan nashi gurgudun abin da Allah ya ba shi ne wa amrun da an yunfika kulla wahidi ala miqdari hali shi ne Allah ya bayar kowane mutum ya ciyar da matan nan da suka rabu amma da ala tsakanin ya ciyar da ita gurgudun abin da Allah ya ba shi har da cewa la yukallifu zawji ma la mu zawji ma la yukallifu ba a dora da wani abin da bai yi wala tu da yau zaujata kuma ita ko ba ba za a bari ta tugar da ba abinci ba dubari ba kayan wanki sannan yaro ma ga wahala Allah ce ba za a yi ba za a yi haka ba a kwatanta bal yakunu al-halu mu'tabilan za a samu halayya kuma daidai wa ne malai cikin ayat cikin wannan aya mai daraja akwai dalilin ala annan nafaqata ka ta talibu bi khilafi ahwa minha dusuran wa usura yake wannan shayarwa da wannan lalurori ya gwada wannan ya saka gurgudu wanda Allah ya fahimci ya washi ko kuma kujin da aka gani. Allah ya ce wa man qudira alaihi rizqu wanda aka takaita aka kunta ta arziki ta bai da shi da yawa ai wa man qudira alaihi rizqu wa kana na wakana wakana wa kana menene yace wa kana dunar tifayi yana da dukiya amma baya da dukiya ko ba abin da ke ka rai ya za a yi da shi ko wannan aka ce Allah ya ce fa yau take min ma hada wannan ya kawo abin da Allah ya koyi ai wani yau take alama gidari da aka ce ciyar gurgudu abin da Allah ya koyi ka ce koyi ne wa ala qadari ma atahu Allah min al-ma'al ya ciyar gurgudu abin da Allah ya kashi na dukiya saboda ni saboda Allah ya ce la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah bai yi nuna mota ya ba abin da bai ba ta iko ba duk wanda bai da iko ba suwa abin da aka rin shi za a yi mani da shi ai la yukallifu Allahu adan illa bi qadar da aka tuwa sa'ati fala yukallafu al-faqiru mithlu ma yukallafu al-ghani ba a dora ma talaka gurgudu abin da ake dora ma mawadaci Allah ya ce in aka daure aka yi hakuri da yadda Allah ba a da kudi talaka nan da aka yau bayanki da matsalar za a yi wani da ya wanda a amshi abin da aka yi kowane yau za a yi ya an ɗaure ba da duniya ko dubu biyar an yi san ba su da duka yaro tsawon bata ya ci turi aka yi abu ya Allah bai kawo bayan da ya Allah yana ya kawo sauki da sauki da nuran mata wannan hukunci na Allah ne ko da alkawari duk inda aka yi haƙuri na ubangiji Allah bai kawo wannan sauki Allah ya kawo mana sauki cikin al'amuran Allah ba yau cikin sarki shi gane wata ala ya yi wannan magana ta ya ɗauki kunci sai aka yi tsaro da saura ba ni duk cikin arziki wani yana da haifan mai da suke mata da ciki da ki ɗauka da lura ta lokacin cikin nan da ki ba da wurin zama kai kuma a haihu kuma ki ɗauka da lura ya shi ne Allah ya ɗauki kurki ya rike da hannu ya ce wa ka ayin min ayyatin wa ka ayin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabna ubangiji sai ce wa ka'ayi min qaryati ay wa kaseeran min ahli al-qarya min al-ummi so da ya aka samu cikin al'ummi da suka gaba aka samu wasu mutanen gari a tat an amda rabbiya suka yi girman kai suka yi dagawa suka yi kaurin kai game da bin al'amari ubangiji su ne suka yi dagawa game da bin hukuncin Allah da hukuncin sarki Allah ya ce kan haka ina mai mai sai ta kan haka Allah ya ce fa ha ta ran ha hisaban shadidan muke wato hisabi hisabi mai tsanani a hisabi mana fa ja zaina na ala itiya da harun biya da bi anwa'in azabin ali wannan an kare ku dai ba ta sakamako akan irin iyakar ta da gawar kai da tsaurin da kai Allah ya ce muka yi sakamako da azaba matsananci mai tsananin jini bila da ko a jarrabe su da yawa wal kudi ko a jarrabe su da faruwa wa azabin istikani wani lokaci a musu azaba tun fiya ba ya shirka kamar irin mutane ba su ji maganar Allah ba su ji maganar da annabi Nuhu da zo musu ba sai aka yi musu azabu istiqai aka yi musu azaba ta tuntuke da fuskar duniya ga bani aka aika su lahira su da duk abin da suke mana su ce Allah ni yake faɗi a nan da hannun ka mai sanda na yi cewa duk filin aka yi wannan abin da ake ka fa sani Allah ya karya garuruwa masu ƙarfi da jama'a masu yawa ina gare shi kadai Allah iya yin maganar da da wajen gado da wajen harkar idda duka iya yin maganganun da sai ya ɗauki wa'azi mai zafi ya yi saboda tsoratar da mummuni kada wani mutum ya ga yana da dama shi an da kai ne Allah ya ce wallahi wasu al'ummomi garuruwa masu yawa sun da da muka yi sakamako mu kuna akan sabon da suka yi mana wa azabana ha muka musu azaba azabar dukuna azaba da take mai yana amma yaji da fara ta gani wannan ya gwada ta ba mu Allah yana jawo shi Allah fushin Allah yana jawo hana ta duniya wanda za su iya sadarwa da azabar duniya ira don haka ɗan uwa mu ji tsoron Allah wannan ma'amaloli ne da suka yawa a tsakanin mazaje da matansu sai Allah iya yi magana sai ta fi kira zuwa ka shi tsoron Allah saboda in ba yi tsoron Allah ba Allah na ɗaukar mataki wani ne mutum da kwadashi ne shi wanda kan ji kan ji da kan shi kuma Allah yana da yaki wanda kalci ta ta ji lantar sannan an yi ba ka riga ba kowa shi ma Allah yana da ƙarfin da iya so bai riga maka ya kana na cikin halin tsakani ga yana ka saka duniya kuma ya ruka azaba gobe na wannan shi ne Allah ya ce fa za ka tuwa ba la amriya wannan alƙarya sai ta ɗanɗani musiba al'amarin ta na zaɓi. Allah ya ce wa na aiki ba su amri har sura ƙarshen al'amari wannan alƙarya sai ya zama hasara duniya wanda za ta tana su da azaban lahira sai أعد الله لهم أعد الله لهم عذابا شديدا نعم. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا نعم. قد أنزل الله إليكم ذكرا. عبد الله لهم عذاب شديد. waɗannan mutane suka kiban dokokin Allah suka da doka saboda suna gani suna da dama suna da iko suna da yiruwa Allah ya ce sai aka ɗanɗana musu kwanar da musu wata irin azaba azaba mai tsanani ai hayi Allah wa lam fil akhirati azabun azabu jahannama ashadid an yu'adhu alayh kana da musu wata azaba ta jahannama wa wata irin azaba mai tsanani wanda za a dawo mana kansu Allah ya ce ku kan mu ne masu hankali fattakullaha ya ulil albab ji tsoron Allah ya ma abu ta su kafin la wa hadaru ba da shahuwan tikama ku ji tsoron ukubar Allah da kuma azabar ta tara su ramuwa ya ashabal ulul ya ma abu ta an Allah kan suke lafiyayyu waɗanda son zuciya ba da rinjaya a kansu ba ku kan ku zama cikin taitayi shi na Allah ya ce ya wuri alba to hankali bai yi mutum ya tsaye ka Allah saboda ya ce al-ahmadu kullum ahmadu man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna ala allahi wawa na dukkan wawaye wanda ke bin zuciyarsa ya aikata abin da yake so kuma waye yake so wasu Allah ya rama su bai yi bai tsaya shi ka bai yi yin azaba nan shi ne wawa na dukkan wawaye duniya to shi da Allah ya ce ku kan masu hankali ne ku shiga da yake wallahi Allah ya hana al'ummomi ya hana karnuka bane bane da ku guda ku bane bane da ku guda saboda haka Allah ya ce ku ji tsoron Allah ya masu hankali su wane ne an masu hankali akar makalla Allah ya ce na amanu waɗannan da suka yi imani da Allah ma'ana an fi ya ma'asharal mu'minina ku aka nuna ya ku taron mu'minai allazina saddaqatum billahi wa rasulihi waɗanda suka gaskata kaɗai da Allah da kudurarsa da kuma girman Allah akan su kuma suka yi imani da manzo da abin da su gaskiya ne da su Allah ya ce kada anzalallahu ilaikum bikira. Allah ya saukar muku da wani abin tunatarwa قد انزل الله اليكم وحي يطلع عليكم وهو القران قال لا يكون لكم وحي لكن ما كان دام شيء القران يقول يا الله يشي بالقران كبير لكم يا يقول يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات نعم. aiki da zuha kada zuwa ga hasken imani da musulunci Allah ya ce wa man yu'min billahi duk mutumin da ya imani da Allah bayan ya imani wa ya amal salih ya da zuci kikkawa aiki Allah ya abu biyu ne ga ko gama su yudubiru jannatin ta gari ta ta Allah zai shiga da gidaje a ya lokacin ko gidaje a jannatin koramu suna gudana ƙarƙashin berayensu ne da biya abada suna madawama a cikin zuwa Allah ce ba a hasanar lafiya wanda duk Allah ya ba a na in Allah ya kira zamun wani Allah ne da irin wannan bayo ya ya ya mai karatu Allah ya Allah ya lalli kala ka ce Allah da zai kada kama samawa Allah nan da ya yi wannan baiwa shi wanda ya halitta kamar guda uku da ba yi wai karo ne wato baiwa ta tashi ba kana kana kana kewa shi ne wanda ya halitta kamar guda uku da kuma kasai kamar su ya tana zan da amur bai nan tuce tuce Allah na umuri da hani da shiryarwa da rurarwa da faraitarwa da hanawa suna tota a nan wani lokaci a ba ku kiso su mutane kirki don ku yi ɓare da wani lokaci a ba ku kisoshin mutane ban za a ku ji tsoro wani lokaci a ba ku kamannin Allah don ku ji tsoron ka don ku san kai da ku bi shi kamar Allah ya yi da tsarin amur bai da Allah ya saukar da al'amarin da tsakanin ka da za ku da sai Allah ya yi ka Allah kawai ku gane saukar da alƙur'ani suna don ku gane تعلم أن الله على كل شيء a وأن لا يأتي وكان كل قومي وأن الله قد أحاط بكل شيء علما kuma domin ka Allah ya ce in za ta fara alai ba da ne umuri ba ni ba da abin da ke koyuwa ga Allah cikin al'amuran bayi wannan abin da Allah ya ba mu labari kenan abin da Allah ya bayyana da mu muka fara a cikin wannan sura mai daraja mu ga karshen da muka fara Allah ya ce za mu kashe wannan duniya da na Allah ya karɓa muna abin da muka yi na neman lada da neman ilimi da muka samu Allah ya shafa amfani mu da shi da da da ku kaura ta Allah yau da namu har da da ya shi kan kan ina roƙo Allah dukkan wanda ke ba da tanyo ko da na halarta da zai ya ba mu malami da ke tafsiri haka ba mu yanku mutum jin daɗin ci gaba da jajin cewa Allah ya saka mu kowa da mutum da kai ya goroyi wannan kwamitin na tafsiri ya goroyi ya ibada da manyan mutane sarakuna da jagorori da ke halarta da manyan 'yan siyasa suna yi kowa fata su kai Allah Ubangiji da gwamnati jihar Mutaliya da ba jagororin mu jagoranci a kan abin da jihar mu ci gaba a samu kwanciyar hankali da natsuwa a da duk an da tsarin da ganar da su a ne ba su da sauran malaman mu na musulunci duka muna fata Allah ana da cewa kuma alhamdulillah da zai yi assalamu alaikum wa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفسير القرآن من كلمة جنوب التوراة وبعدنا الشيخ إمام علي وآدم لك المنصح ما تتكون من كل جانب أكيد أعرف على المنصح وما كتكلمت ما تتكون على المنصح أكيد أحادي إمام يوسف أبا رسول الله يتعالى على السيد a tafi tambayoyi zai amfani da wannan dama domin mu sai a bakin mu barka da zuwa wannan majalisi ne da kuma gani akwai tsawata daga garin gonza wato garin shi malam kenan akwai tsawata ta malamai shugabanni ya agaji duka muna nan tare da su a kuma nan kuka yi mata da haka na akwai baki daga birnin kebe kuma da rauni da wannan nambari na da musu da zuwa akwai akwai kuma zonar na fashin man masu wajen banza kuma na tare da shi na musu barka zuwa akwai tsakarar da na kuma ya aiko su a yi amma da fata sai ya so ya zai da su da su na karatu amma ana da kamar ya samu jawa dukkanin su dai muna da kowa fata sai Allah ta da sai a kan wata lawa da kai kuma ya sai su a fi shi Allah da zamu karanta mu a yi addu'a da kuma talawoyi wannan tambaya ya rubuta assalamu alaikum ala wa rahmatullahi Allah muna neman tsarin da ya yi a kan addu'a duk sanara domin yana rai da ya aure amma an doje sanara to kalin da ya zurfi a kai. Na. To da yanzu abin da zai istikara ba Allah ba ma ka ba majalisa ba wala na yi wa majalisa sha in mutumin da ke ba Allah za su ga yahu Allah bai zai bar shi da tsari. Haka nan mai shawara da masu hankali he waɗanda ba ku hafiza in sha Allah shi ma bai gana kai a sunna ne mutum zai wani al'amari muhimmi ya nemi Allah gani abin da aka shara'anta da zai samu kismul muslim da zai ga wannan addu'ar da aka shara'anta a yi amma mutum zai samu lokacin da Allah ta yi nafila ya yi sallar nafila raka a biyu in yana in akwai hali in أقوى ka ikilafi su ta kada ɗauki zuciya ta yana yin عليك zuciya ta tafi kasuwa ko gona ko wani biyu yayi intilasi mai karfi cikin ka haka ne ya dawo ga ubangiji ka zuwa ba shi ya gama sai ya zauna ya roƙi Allah gafara al'amari ga da son iya Allah ko aure ko kasuwanci ko tahiya Allah ya fata akwai alkhairi a cikin da Allah ka karfafa ni ko ne yi shi ko Allah ta san babu alkhairi a gare shi da addini da rayuwa da duniya ta Allah ya ta ubangiji Allah ka juya da ka bari ka juya da ka bari na rukun ake abin da ya zama alkhairi in ya yi wannan ya yi kamar koso ɗaya koso biyu zuwa uku daga baya duk abin da zuciya ya ji zuciya ta karfafa a kai ne to insha Allah ya rayuwa shi ne Allah ya samu da shi don haka wannan shi ne ake amma yana iya samu addu'a ta musamman sai ya kai har da shi da amfani da rabukan da mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su wallahu a'lam na'am wannan matasa ne wannan takarda wanda ke wadatar da ya kai tsari a wannan masallaci السلام عليكم ورحمة الله من أعطانا القرآن ثم من ينفقك عليه وشيء أنا لمن كان ألا يكون إلى سنة العافية ألا يستطيع الصلاة إلى سنة العافية آمين فإذا شيء أنتم أشاركوا من تسيري سنة لما أعطاك الدعاء كتبت سوى وقفت أمام لك الغفر وكنا في يعني رأي في الحال نعم. ما يكون أعطانا القرآن مالا وما أرى المساء ai sun kama hanyar amsar du'a'in ka wanda ya zaura masallaci kwana goma hada da rashin kadar ya yace da kan ai sai dai a shi addu'a don haka su ma sai muna addu'a muna roƙo ƙarin addu'a da gari kuma su yau da zamuna addu'a samun gama lafiya yanzu dai babban makasudi da aka yi kauna shi ne a samu gama lafiya da duniya Allah ya samu gama cikin aminci da imani ku kuma ibarorin da kuka Allah ya karba mu da ku da sauran yawa da ku an bi kafin mu mun ji zai hada mu cikin zafara da ni kai ya kan mu ibarorin na'am Allah ya tsare a mun kama da wani cewa mun mara tare da hanyoyin tsari a kuma noma an ma da tsari da tsari abubuwa a wuri mara tare da shi ma mara da fata da tsari sauran yan ko da shugabannin na ko kungiya abubuwa ka musamman su ma duk nan da su kuma mana ya mutuwa fata a kai sai zuwa an zuwa insha Allah inda za a tsara gabatai da mata da maza a cikin barin sunna da ke masallacin marigayi sarki Muhammadu Gera ta gabatar da taro a ɗaukar